Ah, muna cikin littafin muktasar khalil shahi na 268 muna cikin babe na jihadi muna cikin fasali na jizya kamar yadda an ka faɗa kwanan wata yau na jimada afsaniya 19 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1400 shekara 39 ku. wanda ya daidai da bakwai ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu takwas mun kwana a kan darasi inda yake malam yake cewa wayanta kiru an gane kullin zimmanci na jiziya ga azna amana da aka yi da suwa an kai alkawali sun za zama ƙarƙashin shari'a amma babu ruwanmu da haƙi da su to an ci gaba da su da tsare mutuncinsu da zaman su kamar rabin musulmi to amma lokacin da abin zai warware wayan taƙibu ya kwance bik italin in sun ka bayyanar da faɗa da mu duk alƙawalin da ka yi da mutum na zamana lahiya sai bayyana da faɗa da ta tashi ko da na amana na in ya bayyana da faɗa da ya tashi wa man ijziyatin kullun da mun kai da su ya tashi da hana jizya su ba da jizya suka ce a suwa su za amsa abu gari ba su bai to alƙawari ya tashi wata tamarrudin alal ahkami wanda zuwa ku saka tamarrudin alal ahkami haka nan kwanci alkawali da su ya tashi da taurin kai akan hukunci hukuncin shari'a suka bayyana da rashin kula da matsalar shari'a to shi musulmi in ba hausa shari'a ba zama mishi kai an magana haka alƙawali ya tashi wa bi gazmi hurratin muslimatin inda suna kwaci ɗiya wadda an musulma sun kai mata fyaɗe in ba zimma da ya fyaɗe ga musulma alƙawalin da an kai shi ya ɗaga wa ya haka nan alƙawali ya tashi inda sun ka ruɗi musulma sun ka yace mata ai shi musulmi na don haka yana son aure ta aka daga inda ba san shi ba an ka ce an kai bikin aure tana gida sai an gane azumi na ce alkawali ya tashi hmm. wata ƙallu'ihi ala musulmi na abinda an kai da suna alkawali ya daga inda ya zan suna leƙar da wasu harbawa ba su ba a kan al'auran musulmi kamar suna rubuta takarda suna aika musu ko ku suna rubuta takarda suna cewa wani gida ne babu tsaro ku yi kokari ku kai mai farmaki sai an ka samu da kaka nan to alƙawarin da an ka zuwa ta ce haka nan wa nabiyin bi malam ya kurbihi inda azna amana ya zagi ba annabi wanda an kai ijma'i ga annabtarsa gummu sai zage shi da abin da ba shi ka harta ba inda da abin da ka harta na to wannan babu matsala dama an san shi a kahirci ne ko kamar me yake qalu kalaysa bi sun ka ce kamar su ce ba ba annabi na ba wato su mutanen mazhaba alul mazhabi malaman mazhaba su sun ka ce kamar shi kahira amana su ce wannan kalu na malaman mazhaba na su ce kalai su bi nabi ai ba annabi na ba awala mai wasal ko ba aiko shi ba ba za gina ba awala yanzu alai qur'anun ko ku qur'ani bai ji dagare ba faɗi ɗaya na cikin au ta ƙawala ko shi ya ƙaƙa shi au isa halaka muhammadan ko ko ai mu isa shi a halitta ne muhammadu au miskinin ko ko annai muhammadu ai talakana miskinin muhammadu ko amma duk da haka wani hubiru kun yana ba ku labari annahu fi jannati wai shi shi cikin aljanna in ba miskin na ba yana ba ku labarin cikin aljanna malahu mista ne shi lan yanfa'a nafsahu da bai amfana da kai na ba shi aka lafin kilab lokacin da kai ta cizi cinya kai a san ayi wannan abin da to duk wannan in sun kai wanga magana da shi sun haka harta to sun canza alkawalin da mun kai da su ya tashi domin ba wannan an musabbabin kahircin su ba to sai ne wa qutila illa shi azna amana mai irin wannan mai lekar da mutane al'aurar musulmi an kashe shi in bai musulunta ba to shi kahinin amana wa ‘yan kharaja in ya hita lidara harbin daga nan gidan aminci ya koma dara harbin gidan yaƙi ko da ya hita ya hita yana mai kwanci alkawali an kamo shi usturika an bautatar da shi yana nan tare da kuda amma an za kowa bawan na bawa amma sharaɗin a bautatar da shi da ya fita in lam yuzlam in ba zalunta ta akai ba amma in yanzu zalunta ta akai in ana zalunta mutum ba a matsa mashi ta wa illa in ko ya hita saboda zalunta ga haƙƙinsa to fala ina misali kamar inda ya tura kuɗi an ka tare an ka buge shi an ka amshi kuɗi ba an kai bai jama'a ba zalunci na wannan wani ya jama'a jama'atun wa mu wa kalmar saddina Allah su kyashe in jama'a sun ka yarda daga barin addinin musulunci bayan sun yi hulci da shi sun ka zo sun ka yaƙi musulmi bayan rijarsu to hukuncin su kalmar murtaddina kamar dadu suke abin ga hobe da kyau Allah tsari, hmm, bai da kyau to mun sai a rubuta darab nan wannan mu kara gaba muhadanatu ada yaqi li maslahatin don maslaha walil imami wannan hukuncin liman nan liman adda wannan dama ayi yi huduna ta aji don maslaha amma wannan aji yaƙin in khala an ka sharɗi baƙa'i musulmin in ya yohinta shi ajalin abin nan shi sharaɗin na huduna gabarin sharaɗi wanda abba ta ce ina misalin ba sai sharaɗi ka sharaɗi ba ƙa'i kamar sharaɗin wanzuwar kamamme musulmin wanda an musulmi can ga hannun kahirawa an yi sharaɗi da su amma duk wanda aka mai ga hannunsu na musulmi a barshi sha sharaɗi to in haka na to ba yi ya zan yayo hinta ga wanda sharaɗi sha sharaɗin huduna an ka ce bari ne can ga hannunsu mhm. ko da da dukiya ta wadda kare ne tun kuɗuwa ga shi imamu to in ka ji an ce an yarda oh wato musulunci maslaha ya kadi akwai sharaɗin da za a yi a bar wanda aka kama mai musulmi can ga hannunsu don ni illa li hawfin sai don tsoro in aka ce ba a yarda ba to in an shirya daga da su to waɗanda da kace ba su da suna koma karkashin su suna ƙara kama suna ƙara to Allah ya taukaka to ita wurin ayata ba ta da iyaka eh, ba a ce mudda ba. to sai dai wani da ba Allah ta zai da ala arba ta ashhurin sun san ƙura'in ya kai ko amma an so kada ta ƙara muddata akan wata hudu don yana yiwuwa cikin waɗannan watanni musulmi su samu ƙarfi ku ce kai abinda an kai na huɗu na mu muna son a tasowa a zo a kan kamta ko a kama na shagi hmm. wani ne ta shi'ara hiyana tahu idan liman ya ji da jiki nai yaudara su hu, ya ji wa da alkawalin wa an zarahum ya sanar da su ya ce kai alƙawarin na muka da ku babu shi don kasu alamta mu da yaudara sai mu ci gaba a rubuta wani darar wurin nan o jabal wafa'u eh? wa'an sandara ya hankali sun gara da gajeriya ƙwari gara ɗin gara ko da yake wani abu suka hisuwa wani abu suka hisuwa hmm. a ƙari a ci gaba ƙari su a shiganga akwai lokaci da su mu ƙara ba ko? ya wajaba ga liman cikawa ga abin da an kai alkawali da shi to mai cikawa da ni wa in bi raddi raha'ina aha shi amma shi wancan da ya magana cewa wai in mana ba ba isa guda kana kai gaba biyu wanga karatu da muka ɗiba na in mun ka shiga babin nikahi bai ɗebuwa musamman ya shiga cikin matsalar saki in dai so aka yi a gane shi sai dai kuma akwai kula da cewa ana kasa a cikin

a akramaka Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam da kuma a garin birnin kidan insha Allah rana alhamis sannan idan dare ya na insha Allah akwai wa'azi na daga lokar gamma a masallacin alhaji alilu insha Allah bayan sallar isha'i sai wa'azi na jiha insha Allah wanda za a cikin wannan gari sokoto ke da zamfara rana asabar insha Allah Allah taimake mu ya ba mu nasara a sannan ranar lahadi insha Allah akwai bude musabaka ta ga local gamma a cikin wannan gari namu na ga local gamma insha Allah don haka ana shida mu jama'a musulmi Allah ya bada iko halarta na'am wanda zai addu'a yanzu insha Allah shine malam Bakar Umar sallu ala nabiyil karim اللهم صل wani assalamu alaikum rahmatullah. da ana sanar da jama'a sati mai zuwa sha biyu daidai za a fara karatu domin shi mai kwamfuta ana sa karatun dare da izala rediyo yadda muke saurari ne nan mutum ko saudiya yake ya kamo izala rediyo din shi suna 190 da 150 suna saurari ne direct kuma lokacin da aka bada in ba a fara wani lokaci ba rediyon zai ta suwa kawai amma da an fara wanda ke kula da shi yana bauchi yana can zaune yana kula da an fara kawai zai direction ne sai ta yata harkoki ne duk mai saurare ne saurare shi lokacin da ake yin sa live don haka da Allah sai a kula sha biyu daidai